بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. Iran ta gargaɗi wato Amurka game da taimakawa Isra'ila idan ta yi yunkurin kai mata hari. Hukumar ba da agaji ta Masar Ɗinkin Duniya ta Gaza a Gaza Unruwa ta ce, al'ummar wacin Gaza na fuskantar bala'in yunwa. Ƙungiyar Hezbollah ta anjina wa ƙasar Iran game da ta kai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a Gaza. yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gargaɗi amurka game da taimakawa isra'ila yan ta yi yunkurin kai mata hari kwamandan hafsoshin sojin jamhuriyar musulunci ta iran said abdulrahim musawi ya gargaɗi mahukuntan amurka cewa idan ta kuskura ta kai ta goyi bayan isra'ila wajen mayar mata martani to dukkan sansoninta da manufofinta da ke yankin suna cikin barazana kuma ba za su tsira ba haka zalika ya gargadin cewa idan gwamnatin sahayuniya ta dage wajen ci gaba da wuce gona da iri za ta fuskanci hare-hare mafi muni domin ya zama darasi gare ta da ma ƙawayenta daga ƙarshe ya nuna cewa ya kamata a rabtar da gwamnatin sahayuniya bisa ƙarƙashin sashe na bakwai a kundin tsarin mulkin masar ɗinkin duniya amma saboda sakaci ya nuna halin ko in kula da buƙatun al'ummar iran ya sa ba ɗauki wannan mataki ba sai dakarun kasar iran sun ɗauki mataki da kansu wajen rabtar da wato ɗanyen aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka hukumar ba da agaji ta masar ɗinkin duniya a gaza onurwa ta ce al'ummar arewacin gaza na fuskantar bala'in yunwa rahotanni sun bayyana cewa hukumar ba da agaji ta masar ɗinkin duniya a yankin gaza onurwa ta sanar cewa taimakon agaji da ake ba wa falastinawa da ke zaune a yankin Gaza baya iya biyan bukatunsu na yau da kullum. Kamfanin dacin labaran Falasɗinawa na Shihab ya bayyana cewa harin da sojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suka kai kan wasu Falasɗinawa a titin Al-Rashid da ke yankin Gaza da ce kan hanyar su ta koma arewacin Gaza ya yi sanadiyar shahada da kuma jikkata dama daga cikinsu. Ma'aikatar lafiya ta yankin Falasɗinu ta bayyana cewa kimanin mutane 43 ne suka yi shahada yayin da wasu guda 62 kuma suka jikkata sakamakon harin da sojin isra'ila suka kai a daren jiya a yankin na gaza Ƙungiyar Hezbollah ta jinjina wa ƙasar Iran game da harin ta kai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Rahotanni da kamfanin dantar labaran irin na kalto ya nuna cewa ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta fitar da bayanin cewa handa iran ta kaiwa isra'ila da jirage marasa matuki wani haƙƙi ne ɗabi'a kuma bisa doka kwata nuna ko mata ta nuna jarumta da gwarzantaka har ila yau ƙungiyar ta hezbollah ta bayyana cewa da sannu a hankali manufofin siyasa da tasirin da harin da iran ta kaiwa isra'ila ya yi zai rika bayyana kuma zai buɗe sabon shafi game da batun falastinu da sauran dakarun gwarmaya da ke yaƙi da rantacciyar ƙasar Isra'ila a yankin. A nasa ɓangaren jakadan ƙasar Iran a Masar Ɗinkin Duniya ya sanar cewa matakin soji da Iran ta ɗauka kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya yi da yankuri wato ya yi da ƙudiri na hamsin da ɗaya na Masar Ɗinkin Duniya da yake kare haƙƙi daga duk wani wucewa da iri da Isra'ila ta yi a wuraren diflomasiyan ƙasar Iran da ke birnin Damascus na ƙasar Siriya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Amurka da gwamnatin Isra'ila sun kasa daƙile harin ramuwar gayya da Iran ta kai wa Isra'ila. Cibiyar bincike kan harkokin tsaro ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi ikirarin cewa Isra'ila ta yi wato ta waye gari cikin zulumi na fuskantar harare da a wato a tsammanin irin su ba inda dakarun kare juyin musulunci na kasar iran suka harba mata makamai masu linzamin fiye da ɗari biyu da kuma jirage marasa matuki guda ɗari uku da ya fadda mummunar asara ga isra'ila haka zalika kafin watsa labaran isra'ila sun yi kirarin cewa iran ta canza ka'idoji da ake ciki kuma tana ƙoƙarin buɗe sabon shafi a yankin kuma iran ta rusa duk wani takama da girman kan Isra'ila ta tabbatar da duniya cewa ƙarfinta tana iya tunkarar duk wani ƙarfi da ke neman nuna mata yatsa. Wasu jaridu a haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun bayyana cewa wani tsohon jami'in cibiyar laƙin asirin haramtacciyar ƙasar Isra'ila UC Kohan ya nuna rashin amincewarsa da da Isra'ila ta kai a ofishin jakadancin Iran a Siriya. da ya ga shahadar ban kwamandan dakarun kare juyin musunci na iran kuma ya ƙara tsanantar zaman tankiya a yankin gabas ta tsakiya daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasar iran ta ce rushewar gwamnatin yahudan sahiyuniya na ƙara kusantowa a wata zantawa ta tarho da ali akbar wilayati mai bawa jagoran juyin musulunci ta iran shawara karawokin siyasa ya yi da shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ismail haniya ya mika sakonta ya mika sakon ta'aziyya da kuma nuna rashin ko kuma da kuma murna gare shi game da shahadar da 'ya'yansa da wasu daga cikin iyalansa suka yi sakamakon harin da sojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai a yankin Gaza. Kana ya ƙara da cewa tsayin dakar dakarun gwagwarmaya suka yi a tsawon watanni shida wani abu ne da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin gwagwarmayar Falastinu. haka zalika wilayati ya yi da haran da isra'ila ta kai a ofin jikadancin iran a damascus kana ya ce martani dakarun kare juyin musunci na iran suka kai kan isra'ila da makayan mai linzami da jiragen sama marasa matuƙa ya gigita isra'ila da ƙasashen turai da sauran magoya bayanta da suka yi ƙoƙarin mayar da ita a matsayin wata gagaraba dau tun bayan yakin duniya na ɗaya da na biyu a nasa bangaren ismail haniya 'yan jinawa iran game da goyon bayan da take ba al'ummar falastinu musamman ma jagoran jun halin musulunci na iran kana ya ce martani da iran ta mayar wa isra'ila mataki ne mai cike da jarumta kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa ga 'yan gwarmaya a yankin gabas tsakiya baki ɗaya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. tuban da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirinmu da zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a ƙasar turkiya dangane da magatan gare wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye akan jam'iyyar da ke mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta a zo a gani da kaso 42 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa jam'iyyar al'ummar turkiya ta samu wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba wannan galabar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta bai wa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rajab tsaye urdugan har ma wasu zan fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar turkiya a zaɓen da za a yi nan gaba jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke ƙarƙashin istanbul matsayin magatan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilta jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take yan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma bayani dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar ƙasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu ƙawancen jam'iyyun adawa mai ƙarfi ga misali tsohon firaministan ƙasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu takwas. sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu sufuri ɗigo sufuri biyu cikin ɗari waɗannan jam'iyyun guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta maral akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗau gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi ƙawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato na najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye urdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya ƙunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdugan da imam ugudu dukkaninsu sun yi aikin magatan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa har ilawi jarida ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da karfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta biyu wato ya fito da wannan tsarin sakulanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta biyu takwas aka zaɓe shi a magajin yankin filik durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan zai fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba akan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alaƙar ƙasar da ƙungiyar jirgin ya tsaro ta nato da samar da daidaito a alaƙar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi zam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 400 da hamsin an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka so 100 kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban kasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da sanunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terim sashin Hausa, sashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya. to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum rahmatullahi ita rediyo irin ta musulunci ina nuka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji ban shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya baki. da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi rediyo zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba kai zanda daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki in cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lambar farko zuwa a ƙarshe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alheri a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi Jamhuriya nijar cikin jihar Agadez. ina gaida kawar kafeti da Ibalar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai da kama wura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina cikin gwadi da. to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina gaida ka alheri da rahama ya kai ma mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan diga maryama kaunara musu Wuli. assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki farko yana gaida abokina sanusi da isu wa malatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamalon ɗan kwero ungwaturu a ɗayar zagin soyayya bulbaran baban mamman bande akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Salamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Yamforiyar Musulunci Iran sunana yasu Yakuba Digawa. Mamba ƙungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITAS ga ɗau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga 'yan 'yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko a kan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga ga dan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska burum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya abulbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako malam san barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi'u baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki lab can agadas an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadar jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu mai da ta akwai sanu su mai da ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Alhaji Akwai miji mai daidaita sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malam Muhammad dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai Adam mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai Prezi na Kula Brian Zuci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tufaka mai wacha buka roga roga Hamza yaro yana eh, gaida su da ke nan Agas da Hure Nijar akwai Alkasim Baba Lawali shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na Afirka baki ɗaya ina gaida su suna na Siti Tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan Agadis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio musulunci radio Iran albarka kuna tare da Usman Mamma wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Barna a jamhuriyar Nijar muna murna da horin ciki da Allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan mu da amana arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu Hassan barka muna gaida alkasun baban liman ahar agaras muna gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras fashattu alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata agaras ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mushi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyo a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai Isuhu Madatte, akwai Sanusi Madatte, akwai Raba Mai Aski, akwai eh, Mamman Dauda waza. Ba zan manta da Yahaya Danno Azare, akwai Hada Mai Kwafita. akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, darwana malam hamidu wakili ne dija bulu wanda yake zandar mazamanta da mamman shehu shabda ya garda ne da yake nan ramfan hawa juju da magaran eh, akwai sanusi mamman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran a salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan rankon wajuji da magaran akwai zane da alifeti kuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa maza da haya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani da Alaska. da nan cikin garin Tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mun zo karshen mako muna godiya Hassan Barka musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku. Gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar Iliyasu Digawa, eh, Iliyasu M Iliyasu Gulawa, Malama Fatima Sani, Eh, akwai mahmud dan bare bari tun daga nahal nyame nijar akwai ilis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz na fiwu, wanda aka fi sani da prezi akwai sunusu madattai isu madattai akwai kwamar babaye ga motun daga nahal tumiya shi unguwar tudu eh, raba mai aski akwai yakuba mai aski ba daraka akwai isiya mana da dan kabu kabu akwai ali petipuwa tun daga nan Hamadu akwai usman mai dala bausheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjaj kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga nan babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga nan hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka Eh, in na dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sabon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin sunana ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ku muna godiya radio da sani dawo alaska buru alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kulabar zuci da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasin baba liman har ina gaida shi bis abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi jihar zamfara malaman mu na niger ga baki da ina gaida su khasatan malaman mu na garin agadas baki da ina fatan suna lafiya allah ya ba mu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya bamu mu zaman lafiya a cikin kasashen mu su gabanin mu allah ya shirya mana su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam Usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president Isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo Tehran daga mai sauraron ku Ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da musulunci radiyon iraq na farko dai kafin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allah mu ma da ya bai ba da ban haka shekaru ban haya inda ke ina gaishe ka ina kai duwan da cikin gadaki mai tara albarka babba yaro mace namiji ina gai da kowa da kowa kasashe kasashe na daban-daban ina gai da kowa da kowa wannan azumi da muka ubi Allah sauri son ka saura Allah sa baka shi lahiya wanda son wanda muka kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum ta an duniya musulmi tun da kuka ba mu dama mu gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi kuka gube kwaminin sanam na kwanaki dai masasara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida ko mai albarka ya mai ina gaida dan diga ne bai kasta ba abokin hassan cadi ina gaida ga alhaji gagara domin ina gaida bakasu domin ina gaida sani wela wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara mun albarkashi Allah shi ba mu albarkashi madalla to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun taɗe shi ma kuma ya tabe. Ma ma Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba, kuma haka abin da ya tsoro الدنيا سيصلى da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa a hanyar annabi don ya taka. cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba. Malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu labin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwar ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lalle wannan mutum ba karamin wato maki ba ne sannan wato maki ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba zai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna kiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau kawwa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar sa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsururuta na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsururuta na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu ta'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kanka daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka bada kuɗi ko ka da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi yasa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab wala ka duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ta irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu wa ma shi ma abu lahabin a lokacin manzon sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna anhu wa ma haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka din da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuta tartsatse mai rassa aka ce lahab nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfana da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta din? wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikin ta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla fi duniya qabla al-akhirah suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lallai al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda ka karsu tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya wala aka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka wa mutum ba balle kuma a ranar lahira wala ka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan habab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fi da hablum min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar dinda malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar ah, abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya dan abu sufyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya ari a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lifin shi kamar inda na masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya ɗin ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa ra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to don nan maka ƙarshen shirin namu baki daya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Babban hafsan hafsoshin sojin Iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Iran ba zai shige ba tare da ɗaukan fansa ba. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Iran Manjo General Muhammad Bakiri ya ce a matsayin martani ga buƙatar al'umma na ɗaukar fansa ga jinin shahidan ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke birnin Damascus harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da ɗaukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al-sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a dole nan zamu karkare sai dan Allah kuma can ajima da ranar sa aje mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya